جزاء بما كانوا يعملون wannan duk sakamako ne da aka yi masu akan ayyuka nagari da suka kasance suna aikatawa a duniya